suna da abinci kala-kala na ƙasa Nigeria, Lebanese har ma da Mediterranean. In dai ba sauri yake ba, yakan zo nan, wasu lokuta kuma ya oda tunda suna kaiwa har gida. Kin gama assignment ɗin jiya? Kai Hindu ta girgiza mishi. Na aji, electric nake son ƙarasawa in huta. To nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Murmushi Hamza ya yi, Oyeko? indu ta ɗaga mishi kai suna dariya su biyun mutumin nan ya ɓata mana lokaci ba kaɗan ba idananta ta juya kai ma nan da ka gama kuma an ce zai mana settlement ko me na semester sai da hamza ya ɗan kalle ta cike da tausayawa yana girgiza kai sannan ya ce hindu wannan karan ita ta ɗan kalle shi oye zai kashe ku yadda ya maganar sai ya bata dariya sosai hira suke zaka ka rantse da Allah sun yi shekaru da sanin juna ba yau bane haduwarsu ta farko Hamza na cikin mutanen da za su sa ka sake da su lokaci ɗaya ba shi da wahalar magana kuma ya san yadda zai ja ka da hira ko da ba kai niyya ba ba hindu kaɗai ta ga haka ba abokan shi ma sun fi so magana da mutane a wajen aiki musamman idan aka ce cinikin kuɗin aikinsu za a yi sai kai mamakin kuɗin da hamza zai caji mutane kuma su biya suna fara'a yana da wannan baiwar ta samun abin da suke so a wajen mutane saboda zai nuna maka kana da wani irin muhimmancin da baka san kana da shi ba yanzu a yan mintuna ƙasa da ashirin da yake sauke su zuwa babylon's restaurant hamza ya sa hindu tana jin kamar tana da wani muhimmanci mai girma a wajen shi a cikin hirarsu ya tabbatar ta san irin aikin da ya tsallake ya fito har sai da ta ji kamar bata kyauta ba kamar ita din ce ta roƙi ya fito ba shi da kan kanshi ne ta ba da ban sa ka fito ba ba za dai ka sami matsala wajen aiki ba ko hindu ta tsinci kanta tana faɗi lokacin da hamza ya samu gori ya yi fakin ɗin motar don ga baki ɗaya ya sa ta ji bata kyauta mishi ba da ya fito sai da ya murza mukullin motar yana kashewa ya ɗaga gilasan tukuna sai ya girgiza mata kai karki damu it was it na ganki fa shi ne abu mafi mahimmanci yanzu murmushin jin daɗi hindun ta tana kallo sai ya buɗe murfin motar ita ma hakan ya sa ta buɗe na nata ɓangaren tana fita sosai take jin ta sama-sama tunda take ba wanda ya taɓa faɗa mata magana mai daɗin wanda hamza ya gaya mata yanzu ta jira hamza ya zagayo tana kare ma shigar da ya matukar burge ta kyau duk da takalmin da suke kafarta ko ka faɗin shi kanta bai kai ba dogo ne tsayin shi fiye da wanda take mafarkin samu hannun shi ya miƙa mata yana ƙankance idanuwan shi kamar yana so ta ga yadda girar shi take a ciki da mamaki ta dakuna fuskarta don bata san me za ta ba shi ba sai da ta gaya ya matso dab da ita yana saka zuciyarta wani irin dokawa jakar da take sakala hannunta ya ɗan kama tana amfani da ɗaya hannunta sai ta zara jaka cikin sauri don ba ta son abin da zai jaye taɓa ta sosai zuciyarta take mata wani irin lugude hamza nazarin duk wani motsin ta yake yi amma baya iya ganin idanuwanta ta cikin tabaran balle ya fahimci kaɗan daga cikin abin da take tunani da ɗaya hannun shi ya rike jakar yana jerawa da ita haɗi da faɗin muje kai hindu ta ɗaga mishi duk da bugun da zuciya take yi a cike take tab da wani irin yanayi a fim kaɗai ta taɓa ganin namiji ya karɓar ma mace jaka kowa tarin burinta ba ta tsawwala da abin da ake kira public affection ba wato nuna kulawa ko ƙauna a bainar jama'a saboda abu ne da bai saba faruwa a najeriya ba duk kuwa kalar ƙaunar da take tsakanin masoya ta hasaso faruwar abu irin haka idan suna ƙasar waje lokacin honeymoon ɗinsu. inda za su barji soyayyarsu ba tare da fargabar sayi don al'ummar najeriya ba jerawa suka yi har cikin wajen hindu na jinta kamar wata sarauniya musamman yadda hamza yake janta da hira kaɗan-kaɗan suna murmushi sai ta hango hannunta sakale cikin nata ta hango yara guda biyu ɗaya a gefen shi ɗaya a gefenta a lokaci ɗaya tana hasaso yadda rayuwar aurensu za ta kasance kafin ta ji muryar Dimfils na katse ta da. Sannu Hindu Khan Bachan, kamar yadda ta kan faɗa mata idan tana wani zancen soyayya ko tana faɗar abin da za su yi ta da mijinta. dimfils kan ce, Indiyawa su ne ƙarshe dai a soyayya, kuma Hindu ba ta jin hakan, don Koriya sun shallake Indiyawa ta wannan fanni nesa ba kusa ba, amma gaddama da Dimples babu riba, shi yasa ba ta taɓa kwatantawa ba. ko da za su zauna ma hamza da kanshi ya dan janyo mata kujera bayan ya aje jakata kan tebur ɗin da yake gabansu yana zama sai ya kama bayan kujerar ya dan tura sannan ya ja tashi ya zauna yana fuskantar ta kamar bai lalata mata duk wata fita da za ta da wani namiji da ba shi ba har ƙarshen rayuwarta dan sosai za ta dinga auna duk wani abu da zai faru da wanda ya faru tsakaninsu Hamza take kallo da har lokacin ya ki nuna alamun ya yi mata wani abu. Hasalima, yadda yake nunawa kamar abin da ya faru ba bako bane a wajen shi. Kamar abu ne da yake yi yau da kullum. Ga restaurant ɗin ya ƙawatar da ita. Waitas ɗin gurin tsabtsab da su. Ɗaya daga ciki ya zo yana kawo musu menu. Amma sam Hindu ta rasa abin da za ta ce a kawo mata. Don ba mata jin yunwa kwata-kwata. haka ya sa ta yanke hukuncin zaɓar haɗin salad sai zaɓin abin sha ta ɗauki cocktail gira hamza ya ɗaga mata hakan ya sa ta ɗauka yin hakan sabon shi ne don yayi ya fa kirga daga haɗuwarsu zuwa yanzu me kike nufi ya abin da zaki ci kenan kai hindu ta jinjina mishi tana ɗorawa da bana jin yunwa yadda ya tsare ta da idanuwa sai ya sa ta ɗan shagwabe mishi fuska da gaske kai ya girgiza mata ba za ki kalle ni ina cin abinci bayi kam da kan shi ya ƙara cewa a haɗo mata da kaza sai ya spaghetti sannan ya zaɓi nashi shi ma Wai ta ɗin na tafiya don ya kama abubuwan da suka zaɓi ɗin gyara zama hamza yi is not fair kina ganin ga baki ɗaya fuska ta ni bana ganin taki murmushi hindu ta ya kunyace kafin ta wani yunkuri hamza ya mika hannun shi ya kama tabarau ɗin fuskar ta ya zare yana soke idanuwan shi cikin nata da suka firfito da alamun tsoro tana tabbatar mishi da zaton da yake yi a kanta ita ɗin ba kamar sauran matan ba ce hindu da ce duk wasu mata da ya taɓa cin karo da su ta sha bamban da su kan tebur ɗin a kusa da ita ya ajiye gilashin yana faɗin hakan ya fi ya sa ta sauke idanuwanta daga cikin nashi Wayata ta ji ta yi vibrating alamun shigowar saƙo haka ya sa ta ɗauki jakarta tana ciro wayar buɗe saƙon ta yi ta whatsapp tana ganin a class group ɗinsu ne wani ya turo zanen da yake don a duwa mishi ko da kuskure hamza ita yake kallo bai saba yana zaune da mace hankalin tana wani waje ban da kanshi ba ba ma ya so kwata-kwata Ba ki san ba kyau kina tare da mutum ki dinga danna waya ba cike da sabon mamakin shi hindu ta raba idanuwanta da wayar tana kallon shi kowaye ya jira sai ba ma tare kar ya shiga min lokaci na da ba na so ya ƙara shi magana cike da ikon da kyawun shi ya mata bai hana ta ganin ƙarfin halin shi ba data ɗinta ta kashe tana mayar da wayar a jaka na gode hamza ya faɗi yana sa ta cewa kana da rigima ɗan ɗaga mata kafaɗu yayi na sani kawai bai dame ni ba ne tun da rigimar na sani samun abin da nake so siririyar dariya ta yi ko a littattafai kuwa ba ta tunanin ta taɓa ganin kalar shi tunda yawancin mazan nobel ba sa magana ita ya kamata ce tana mishi surutun da ta san ba za ta iya ba amma shi yake ta mata magana bai damu ba ta ɗauka tana son namiji shiru-shiru sai yanzu da hamza yake zaune gabanta abincinsu da ya sauka ne ya cece ta don ba ta san amsar da ya kamata ta ba hamza ba kallon abincin take yi tana ganin kamar daga instagram aka ciro shi aka ajiye a gabansu saboda yadda ya kawatu robar ruwa hindu ta bude tana dan kurɓa saboda yadda ta ji makoshinta ya bushe tana kallon hamza sai ya fara cin abincin shi a nutse kamar ba shi da wani abu mai mahimmanci da ya wuce cin abincin ita ma salad ɗin ta ɗan fara ci kaɗan tana jin yadda yake direwa cikinta da wani irin yanayi hamza na kallonta ta kasan idanuwan shi sai dai baya surutu idan yana cin abinci ba ma ya so wani ya mishi wata magana ya san bai sai zaɓi hanyar da zai mutu ba yana dai ƙoƙarin kauce ma faruwar hakan ta hanyar shaƙewa da abinci shi bai ga dalilin da zai sa a dinga magana ba idan ana cin abinci ita kuma ta saba tana cin abinci tana danna waya yanzu sai shirin ya mata wani iri tana ganin kamar hankalin hamza na kanta lokaci zuwa lokaci take ɗago idanuwa ta kalle shi amma sai ta ga abincin shi yake ci a nutse da ƙyar ta ci rabin salad ɗin da yake gabanta don kar ya ce ya sa an kama mata abinci ba ci ba shi yasa ta ɗan ɗebi taliyar ta sa bakinta ta kai mai mata daɗi ba za ta iya ci ba ne kawai kazar ma kaɗan ta gutsira ta aje cokulan ta ci gaba da kurɓar lemon gabanta har hanzu ya gama ɗan kaɗan ya rage a tarkacen abubuwan da aka kawo mishi wasu ma bata taɓa ganin su ba balle ta san sunayensu masu kuɗi na sha'ani da rayuwarsu ta faɗi a ranta kar ki ce min kin ƙoshi hamza ya buƙata kai ta ɗan ɗaga mishi tana murmushi hmm ya farta yana ɗorawa da kin kyauta ya ɗauki wani ɗan kati da take tunanin kuɗinsu ne a rubuce duba hannu ta ga ya kai aljihun shi yana fito da walet ɗin shi sai da ta yi mamakin yan dubu dubun da ta ga yana kirgawa ya kai na dubu goma sha ya bude dan katin ya saka a ciki sannan ya dan kalle ta muje muje ta bukata ya jinjina mata kai a tare suka miƙe hindu na ɗaukar jakarta da tabarau sai ta makala a fuskarta har lokacin tana mamakin yawan kuɗin da kuma ɗan abin da suka ci suna shiga motar ya ga waya shina ta haske ɗauka ya duba dam ya furta yana mayarwa ya ajiye ya ga hindu bata wani ci abincin kirki ba ya so su biya ko havila ne ya san mata ba kowa ke cin abinci irin haka ba sun fi jin daɗin ci a gida amma murjanatu autarsu ta sa ya san mata akwai son kayan zaƙi duk da shi baya ta'ammali da kayan zaƙi amma tana son desert sosai wajen aiki ne ya yi maganar kamar ya mata wani laifi yana ɗorawa da na yi alkawari I will make it up to you insha Allahu za mu ƙara samun time da aikina ba zai shigar mana ba kina jina kai hindu ta ɗaga mishi tana murmushi karka damu babu komai wani numfashi sauke na faɗin na gode kafin ya ja motar yanzu ma hirar suke yi yana ba ta labarai ƙanana da suka shafa aikin shi yana sa tana ƙara jin daɗin kasancewa da ta yi tana karantar architecture saboda yadda take fahimtar hirar tashi inda ya ɗauke ta suka ƙarasa ya sa shi cewa ina za mu bi tun kafin ya ƙarasa hindu take girgiza mishi kai bugun zuciya da ta samu ya tafi sai ya dawo mata sabo ta ina hamza zai fara shiga lungun gidansu da ita idan wani daga cikin gidan ya fito ya ganta ta ina za ta fara musu bayanin dalilin da yasa take cikin motar shi karka damu ka sauke nana kallon ta yi da yake fassara ki ce mun wasa kike ganin bata da shirin ce mishi wasan take yi yasa shi faɗin saboda me haɗiye ya wuce tana sauke numfashi ta rasa abin da za ta ce mishi ka yi haƙuri ka dai ka bar ni zan ƙarasa kaga kai ma ana jiranka ba dan ya so ba ba kuma don da gaskiya na jiran shin ba amma bai ji daɗin yadda zai ajiye ta bakin hanya ba za mu waya ki kula da kanki ya ƙarasa maganar yana ɗan sauka gefen titi don su yi sallama da kyau kai hindu take jinjina mishi na gode sosai hannun shi ya mika mata sai dai wannan karan sauka za ta yi balle ta tunanin jakarta za ta bashi ka idanuwan shi da ya kafe ta da su haka kawai ya ji idan bai riƙe ko da hannunta ba ne komai zai iya faruwa yanayinta da komai nata ya sa wasu kusoshi kwancewa cikin kanshi ganin kallon da take mishi ya sa kama hannunta yana share yadda take kallon shi kamar shi ne karo na farko da wani namiji ya taɓa rike mata hannu ɗan matsa yatsunta da ya ji cikin nashi ya yi ko ba nata ba yana san yadda hannuwan mata suke sirara yana san jin yatsun mace a jikin nashi balle nata da haka kawai yake ji kamar an halicci nata yatsun ne don ya rage tun da take a tunaninta ta sha hango lahira amma bata taba hango ta wani sashi na jikinta a wuta ba tana neman tsari daga wuta sau bakwai da safe bakwai dare da rana idan ta ɗan ko yaya ne ta kan yi ni tana neman tsari daga azabar wuta da bata san za ta iya ba amma yanzu kam har ƙaurin kone wadda hannunta zai ya wuta take ji a hancinta ta hango shi gashi can an kama an tsoma yana babbakewa ta kuma rasa bin da ya daskarar da ita ya hana ta yin wani yunkuri wajen hana hamza riƙewa da ya murza yatsunta har ranta sai da ta ji girman zunubin tana kallon shi ya kama hannun nata yana saka labban shi cikin tsakiyar tafin hannunta yana sumbata murya shi can ƙasan makoshi ya furta sai mun yi magana haɗi da sakin hannun nata kamar komai bai faru ba kamar bai manni zunuba ya labban shi ba da ƙyar ta iya ɗaga mishi kai tana buɗe mota ta fice hanya ta miƙe lungun da zai kai ta gida tana ta ƙoƙarin ganin hannun da hamza ya sumbata bai taɓa ko'ina na jikinta ba karar ta gogi tarin zunuban da ta ji hakan ya sa hannun ya wani irin nauyi na ban mamaki Allah ka yafe mun Allah na, me ya faru haka? Haka take faɗi ita kaɗai kamar sabon kamu. A gefe ɗaya na zuciyarta, tana jin inda Hamza ya samu sabon waje ya manne. To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku kaɗa kunnuwanku. to sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Da fatan za ku kasance.